gatanan gatanan ku tatsuniyar aljanin gida da ba a iya fita daga ciki duk wanda ya shigo ya shigo kenan a can tsofaffin unguwanni da suke cikin garin kainuwa an yi wani gida asali da gida gida ne da ake cinikin abinci sosai da sosai amma kuma kwatsam sai aka daina sai da abinci mutanen gwasu dai sun san dai gidan ya kullum a bulle yake mai shi ba fitowa yake ba zai yi wahala a sati a gan shi ko da su ɗaya ne sannan kuma dai ya ce ya daina sai da abinci amma duk da haka baki wanda ba san daina sai da abincin ba wani lokacin su kan zo su ce za su sai abinci in sun shiga ba a ganin suna ba an yi korafin an yi korafin wasu ma har sun yi kokari su leka su ga me yake faruwa to amma duk wanda ya shiga fa baya fitowa an je an gaya wa hukumar garin kainuwa sun ce za su yi wani abu kai amma har yanzu ran nan wata jaruma ana ce mata umaisa ta aiki yarta zainab saboda haka kawai sai yarinyar nan bata dawo ba karfe ɗaya karfe biyu za a ɗora abinci har yanzu yarinya bata dawo saboda haka umaiza ta zira hijabinta ta fito daga cikin gida tana zuwa ta je za ta wuce ta gefen wannan gida tunda duk dama tsohuwar unguwar suke zaune sai kawai ta ya faɗo mata anya kuwa yarinyar nan zainab ba gidan nan ta je ta shiga ba tare da ta sani ba amma dai bata shiga ba ta wuce ta je har inda ta aike ta shagon ta je ta dawo aka ce a kwata-kwata ma zainab ba ta zo ba ta zo ta tambayi mutanen unguwa can wani dattijo yake gaya mata cewa ba tabbas ya faga shiga yarinyar na cikin wannan gida ita ce zainab ba ta ce jaruman matan nan umaiza ta bigi kirji ta je ta kwankwasa gida sai da ta kwankwasa su biyar ba a buɗe sannan a kwankwasa ta shida sai kofar ta buɗe da kanta ta leƙa ga shi dai rana ce babu kuma duhu amma kuma ba wanda take gani sai kawai kujeru na cin abinci ha me yake faruwa wani abu da ya ja hankalinta ta fara jiyo kanshin abinci gidan nan ba an ci an daina sai da abinci ba ya aka yi yanzu kujerun gasu nan kalkal an jajjera su da aka dai jaruman matan nan ta bigi kirji duk yadda za a yi sai ta lalubo yadda ta taka kafa ta shiga ta ɗauko wani ɗan dutse ma ta sa ta tokare kofar kan ma kofar ta rufe bayan ta shiga tsayawa ta yi a jikin kofar ta sake dudduba bayan kofar ne da ko ina da ina babu kowa a cikin wannan gida can ta yanke shawara ta taka ta karasa har bayan kanta da ake raba abinci ta je ta dudduba nan ma dai dubba ta zama akwai matattakala da ta bi ta sama ta je can ƙarshen gida saboda haka ta juyo ta kalli kofar nan ta ga har yanzu kofa dai bata motsawa ba ta rufe ta yanke shawara ta hau saman matattaka. ta je ta duba nan ma babu kowa a cikin gida sai da ta sauko ƙasa kawai sai ta kofa ta riga ta rufe da dutsen da ta sa babu shi babu alamansa to amma ba wannan bane ba ma ya bata mamaki wasu sababbin fitilu sun fito ga kuma mutane sun zo sun zauna suna cin abinci ana ta shewa daga can nesa ta hango zainab ita ma tana zaune kan teburi tana cin abinci a fasace wannan mahaifiya ta sauko ƙasa tana fushi ta ƙarasa inda yadda ta take don me yasa na aike ki kika zo kika tsaya a nan ba na ce kwatkwata kan ma ki bi ta wannan layin na ma ki zo kusa da wannan gida duk da faɗan da take yi mutane da su kwatkwata ba su kula yarinyar ce mata ta ɗan ji tsoro ta tsaya da cin abinci tashi mu tafi mahaifiyar ta bincike hannunta ta ta suka fara tunkara kofa tana zuwa ta sa gaba ta daki kofar tana so za ta buɗe ta amma fa kofa ko motsawa ba ta ba ta sa hannu ta ja ta ja har yanzu kofa ba ta motsa ba ganin haka sai matan na ta ƙara fusata maimakon ma ta ji tsoro fusata ta ƙara yi ta ɗauko kujera da da'yarta ta zauna ta fara dukan kofar ta yi ta yi kujerar bata balle ba kofar ma bata balle ba amma kuma bata buɗe ba sai da ta yi sama da minti biyar tana yi tukun sannan ta ɗan dakata wani abu da yake bata mamaki har yanzu ragowar mutanen da suke zazzauni a cikin gidan cin abinci kwata kuta ba su juye sun kalle ta ba